a cikin littafin alƙawar da husna wallafar abdullah ibn muhammad ibn abdurrahman al-farhan wannan shine darasi na goma sha hudu a cikin wannan silsila ta biyu kafin mu shiga darasi yana so na wannan dama na mika sakon ta'aziyyar mu daga wannan makaranta ta mu ta darul hadisi salafiya da ke nan zaria a najeriya mu mika ta'aziyya zuwa ga iyalai da yan uwa abokan arziki waɗanda suke da dangantaka da malam gwani abdulrahman umar shu'aibu mai jawa malaminmu dr muhammad sani umar rijiyar lemu baki a tafsirin gadon kaya wanda wannan bawan allah ya rasu a shekarun jiya lahadi allah ubangiji ya gafarta masa allah ya mushi rahama allah ya sa ya huta ta ta musamman zuwa ga yan uwa da malamai da sauran dangi Ah, musamman shi malam namu dr muhammad sani umar rijiyar lemo allah ya saka mashi alkhairi sannan kuma har ila yau ah, muna mika sakon ta'aziyya zuwa ga yan uwa da iyalai da kungiyar izala a bisa rasuwar ah, babban malami wanda shi ne shugaban majalisar malamai na jihar yobe Sheikh Ibrahim Muhammad da Maturu wanda shi ma ya rasu a daren jiya litinin Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya mashi rahama hakan ha'ila muna miƙa sakon ta'aziyar mu zuwa ga yan uwa da iyalai da sauran abokai da majibinta malam alkali mustapha sambo wanda shi kuma ya rasu a daren talata din nan an mushi jana'iza da ɗazun nan a cikin garin zaria a unguwar juma na ɗaya daga cikin malamai ne masu da'awa masu karantawa kan sunna allah ubangiji ya gafarta musu da baki da allah ya sa sun huta allah ka sa kuma mu cika da imani babu shakka yan kwanakin nan ana rashe-rashe na mutanen kirki abin da yake tuna mana koyaushe da hadisin Mirdad al-Aslami da ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cikin sahih Bukhari a inda Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa yadhhabu as-salihun al-awwalu fal-awwal wa yabqa hufalatu ko ah, hufalatin a wata riwaya ka hufalati ash-sha'iri aw at-tamr la yubalihim Allah balahu Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa mutanen kirki za su ta mutuwa daya bayan daya a sai ya rage babu kowa sai mutane waɗanda suke ba su da wani daraja za su kasance kamar wato kwanso ko kwaikwayi ko kamayi ko datti ko kwanson dabino ko daga cikin dabino ko sha'ir wanda ba ruwan Allah da su kar Allah ya samu a cikin waɗannan mutane waɗanda ba su da daraja a idon Allah Allah ka tsare mu da imanin Allah ka sa mu cika da imani Allah ka rangwanta mana Allah kuma ka ji kan magabatan mu Allah ka sa mu haɗu da su gaba ɗaya a cikin rahama da ceton manzanka Annan Muhammadu sallallahu alaihi da rahamaka Allah ka samu dace za mu tashi a inda Malik ke cewa alqaidatu as-samina wa thalathuna ka'ida ta 38 cikin ka'idojin fassarar mafarki cewa li kulli asrin awanuhu fi ta'biri wa ala hasabi mu'tiyat al-asri yakun tabir kowane zamani yana da yanayin shi zamanin da mutane zamanin da aka mafarki yana da yanayin shi da ya bambanta da wani zamani daban kuma wajibi ne a kula da wannan an an zo fassara mafarki ah, misaluhu as-safaru min makanin ma'arufin ila makanin ghairu ma'arufin huwa al-mawt fi fi sahabil aqdami ah, idan mutum ya mafarkin yana tafiya ya bar garin da ya sani zuwa garin da bai sani ba to ana fassarawa da cewa mutuwa ne wannan shi ne fassarar magabata amma fi asrina amma a zamanin da muke rayuwa fal abin abinda haka yake nufi kasar safari wa lintiqali yana nufin yawaita tafiye-tafiye da kuma yawaita barin nan da aje can a bar nan aje can liwujudu qa'irat saboda samuwar jiragen sama wa kazalika ru'yatu buyuti tsir haka nan ganin gidaje na tabo gidan kasa fa hiya fi fahmil aqdamina as-sitr wal ma'wa fahimtar mutanen da to yana nuni zuwa ga samun rufin asiri da wurin zama amma fi asrina na rabi da da hilmasu shaitani a wannan zamanin kuma yana nuni zuwa ga samuwar shaidan wato aljani ya shafi jikin wani in nasi an buyutu so saboda mutane a sun wadatu daga gidajen ƙasa harattu ma a wallin shaidan sai da gidajen ƙasa sun zama kufai wanda shaidani suke da mata ga shi wannan fasara sai an ƙara da cewa kuma yana da alaƙa da wuri domin a can inda yake magana ne watakila a su ta makka aka wadatu daga gidajen kasa amma mun yanzu a nan kasa ta Najeriya har yanzu ana yin gidajen kasa a ƙauyuka kai har ma da wasu wurare a cikin birane har yanzu wancan fasar ba ta iya zama ta dace da zamani amma kuma sai in ta dace da wurin domin haka kudi magana kan jirage su ne a kasashen su na mutanen da suka samu wadata ko natsuwa ko makamantan haka ƙarshen turawa da larabawa da sauran ƙasashen mutane da suka tsara ƙarshen su da kyau su ne jirgi ya zama abu gama gari mu a da a nan ƙasar najeriya misali hawa jirgi alfarma ce sai wane da wane sai kuma wanda allah ya kaddara mishi da haka wanda bai hawa jirgi to ya zama kamar wani abun kallo wani abin mamaki ba kowa ne ya hau jirgi ko yake hawa jirgi ba kamar da su wata watakila hawa jirgi ba wani abu bane ya zama kamar hawa tafi ne kawai mutum ya hawa daidai inda yake so Allah shi kyauta ah, to da haka sai an kula da wannan ah, ya ce wa kazalika salatu fawqa al haka nan a da kan mutum farke na sallah a saman ka'aba fa hiya fi fahmil aqdamina riddatun an a fahimtar mutanen da to wannan alama ce akan cewa zai yi ridda daga addininsa amma fi asrina a wannan zamanin namu wujudul adwari al-ulya da kuma samuwar wurin tawafi na sama din nan da aka yi wurin tawafin na sama fil harami a makka an banda na kasa an yi wani an ƙara yin wani fa ma'ana hu ulul qadri lirra'i wal arni kaga ka mutum farkin yana saman ka'aba to mutum na iya zama ɗaukaka ce gare shi da samun aminci wa kazalika ru'yatul himari hakan mafarkin ganin jaki قال الأقدمون هو رزق ومال وكان ده في ذاتي أما دين ذكي يعني لأذك وأما في أثرنا فرؤيته تدل على خصلة من خصال اليهود ينزك ومتي ذاتي في أفسر أنا رتشاته ينا دون حاليا كان حالا يهود وشين إليه وهو حمل العلم بدون عمل شيء لو كان إلمي با أيكي كما يدعى الله يتي كما تقول الحماري يحمل أكفاره مثل الذين هم الكافر ثم kama يحملوا كما مثل الحمار يحمل اسفارا suna dauke da kamar jaki ne dauke da kayan littafi wanda aka bashi a taurari aiki da ita to fala budda min mura'ati zamanin ru'ya wajibi ne a kula da lokaci da kuma wuri da aka mafarkin ka'ida ta tasi a wasa la suna ka'ida ta 39 laysat al-ibra fi qasr ru'ya walakin dariqataka walakin dariqataka fi ta'biriha abin da za ka faɗuwa da shi shine eh, abin da yadda ka ka fassara mafarkin ba wai labarin ba a fassara ita ce abu mafi muhimmanci fala budda min al ihadati bi mazmun da ru'ya wajibi ne ka zama mai fassara ya fahimci gabaki daya abin da ke cikin mafarkin fa imma an takuna mahmuda zahirin wa batin mafarki akwai kala hudu ta fuskar wato kensa ko muninsa ko dai zama da zahirinsa da batininsa duka da kyau ne zahirinsa shine abin da ake mafarkin batinin kuma shine fassara misaluhu kamar misalin mutum ya fakar ya mafarkin aka an yara annahu ya tufu fil harami ya mafarkin ya ga kanshi yana yawo a cikin yana dawafi a harami kaga da abin da ya gani din da kuma abin da a fasara mushi shine mene fata'abiruhu amnun wa qada'u haja a fasara ne cewa aminci ne da kuma wato samun biyan bukata amincin da ke cikin harami da kuma biyan bukata wa amma an takuna mahmuda wa imma an takuna mahmudatan zahiran wa mazmumatan batina ko ya zama zahirin abin da mutum ya gani abin yabawa ne amma fassara kuma mummuna ce misaluhu kamar ka an yara annahu yu'ti malan kuma mutum ya ga yana ba da dukiya yana kyauta kaga abu ne zahiruhu mahmud fa ta'diruhu annahu ya'khudhu malan amma fassara kuma shine yana karban dukiya ya zama mabaraci ko wanda yake kasa da wancan kaga wannan kenan wa amma wa imma an ta kuna mazmumatan zahiran wa batinin ko kuma ya zama a zahirin ta da koyanta duka abin abin zargi ne misali ka ci alhayya kamar mutum ya ga macijiya talbahu tana tsaransa ka zama munan abu ya gani fata abiruhu fassarar shi isabatu ainin min qaribin za a yi mishi nan kusa wani zai mishi wato ainu zai mishi kambun baka ma ta ko mazmuma zahiran mahmuda batinan ko kuma ya zama zahirin ta abin kyama amma kuma fassara mai kyau ce ina misalin wannan ka hu ka nikahil aqari kuma mutum ya farki ya kanwa shi ko ya baba shi ko makamancin haka kaga mummuna abu ne fata abiru amma fassara shi ne birrun wasilatu rahimin eh, kyakkyawan alaka da sada zumunci mutum ya farkin yana auren wata muharrama alama zai ci gaba da sada zumunci da waɗannan muharraman na shi alƙaidatul arba'una ƙa'ida ta arba'in wadda ita ce kuma ƙa'ida ta ƙarshe a wannan jerin giya ta'abiru ru'a min babu fatwa fassara mafarki fatawa ce wato na daga cikin bari a babukan fatawa da haka ibnu kayyim ya kawo ta a wancan tafin nashi na eh, ilamul muwaffa'i ah, fassarar mafarki fatawa ne da haka ba aikin gama garin malamai bane ya kamata ɗalibai da sauran mutane mu gane cewa daga cikin ayyukan da malamai suke suna da yawa ayyukan malamai amma dai aiki mafi wahala shine fatuwa shine aiki na can kololuwa da haka sai ta mujtahidi ne yake haka mu kiyayi fatuwa musamman fatuwa wanda mutum zai bayar amma wanda ta umu bi halbalwa amma fatawa akan abin da ya shafi wani kabiya kasa kuma wanda za a tambaye ka ne ka ce to ai a wuri kaza annabi ya ce kaza sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya ce kaza ko kuma malam wani ya bada fatawa kaza wannan babu laifi duk wanda ya sani zai iya bayarwa amma fatawa mutum ya istiklali ya dinga cewa a gani na ko ya dinga istinbati da kanshi to wannan yana bukatar malami muhallaki gogagge masani wanda ya kware ya goge rufe a harkar ilimi ko da mutum ya da ilimi in bai daɗe ba akwai yarinta ko akwai karancin hibira to ya kamata ya kiyaye wannan dan ya tsira ya kai ya halakar da mutane kai ya zama daga cikin wanda annabi ya ce ta idan lam yubqi aliman ittakhadha nasu ru'usan juhalan wasu ilu fa aftu bi ghairi ilmin tadallu wa abdu Allah ya kare mu haka fatawa ce aiki ne mai wahala fa yushtaratu fil mu'abbir an yakuna ala dirayatin bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ba ka sharadi ne ga duk wanda zai aikin fasara mafarki ya zama yana da ƙwarewa sosai da alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi ba ka shi manzon Allah din yana yi alaihi salatu wassalam sabai manya su Abubakar su Umar duka suna yi saboda manyan masana ne ba kowa ne yake yi ba annabawa ne suke yi da salihai da siddiqai da mujtahidai da malamai masana wani zalika ya kulin nabi sallallahu alaihi wasallam da haka ne manzo Allah yake cewa idza ra'a ahadukum ru'ya fala yuhaddith biha illa nasihan aw aliman idan ɗayan ku ya wani mafarki kada ya ba kowa labari illa nasihan sai wanda aka san shi da nasiha wato ya san abin da zai gaya maka wanda zai dace da yanayin shi ne ma'anar nasiha ala wanda ya san yadda ya kamata ya maka magana ya maka wa'azi ya kwanta maka da hankali au aliman ko masani al'alimu da ta'wil wanda ya san fassara abin da kake wannan hadisin wannan riwaya ta Tirmidhi kenan da Hakim daga Anas dan Malik akwai wata riwaya mai lafazi daban ta al-Imam Abu Dawud da Ibn Majah da sauran malamai wanda ya da mafazin ru'ya ala rijli qa'ir mun kanta ta a baya ما لم تعبر فإذا أبرت وقعت ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي سوى آه، مفركي كما وانا أبني ديكيك ولا أكن أجيكين كفاك سنسو ما تكبع أفسرا بعد ذارا أن فسرا ذا تفارك ما يدع أينهم واتو أكا فسرا في إيشيك ولا تقول يقصها kada ya ba da labarin mafarkinsa illa ala sai ga wanda yake abin kauna wanda akwai kauna tsakankanin su au ko kuma mutum ya kasance ne ne zira'ayin wanda yake mai ilimi mai hankali wanda zai ba shi fatawa mai kyau na fata mun gane wannan sai malam ya ci gaba da cewa ya buri shehu sa'idi shekh Nasiru sa'idi yana cewa rahimakullahu allah ya mushi rahama ya ce inna inna ilmin ta'abir lalle ilimin fassarar mafarki yace eh, min al shariyya yana daga cikin ilmomi na shari'ar musulunci yana daga cikin ilmomi na shari'ar musulunci wato ilimin addini wa annahu yusabu insanu ala ta'allumihi wa ta'alimihi kuma za a baiwa mutum lada ala ta'alimihi akan koyansa wa ta'allumihi wa ta'allumihi akan koyansa wa ta'alimihi da kuma koyar da shi da koyar da shi in mutum ya koya ya samu lada ya koya don Allah zai samu lada haka idan mutum ya koyar nan ma zai samu lada zai samu ladan koyan shi da ya yi da koyar wanda ya yi Yake wa anna ta'dirar ru'ya dakhilin fil fatwa kuma lalle shi a fassarar mafarki yana komawa ne cikin fatawa ɗaya ne daga cikin fatawa eh fatawa ne shi ma ina fata mun gane wannan to haka dai kamar yadda muka ambata su mutane ba sa iya tantance waye kamata su tambaya waye bai kamata su tambaya ba amma dai idan ma tambayar ta kama to a sani kai da aka tambaye ka idan ka san ba harkar ka bace ko kuma ko da ka san wani abu a ciki amma ka san kai baka kai malami ne ba da fatawa ba mutum yawa kan shi kiyamun lele ya ce bai sani ba shi ya fi mishi da ya je ya auka cikin abin da zai iya jawo shi fitina ko ya jawo mutane sai ya zo daga baya kuma ana gashi gashi ya fassara wa mutane ya ja musu fitina ya tsorata su ya sa su a cikin ɗimuwa kuma yi wa Allah ƙarya Allah bai saka shi ba ya je shiga abin da ba na shi ba ah, shi sa maliku da ana suke cewa za a yi kana ga zai yi wasa da abin da yake wani jizgi na annabta da zai yi ba da zai yi ba Allah shi kyauta shi ma da ya ci gaba da cewa misaluhu misalin wannan ma ƙala Allah ta'ala shine abin da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa game da menene da Allah subhanahu ta'ala yake cewa ah, ala lisan yusufa a bisa harshen annabi yusufa alaihi salam wa ala nabiyina alaihi salam wa ala nabiyina abdul salatu salam lil fatayaini ga wannan matasa guda biyu da Allah ya ce musu qudi al amru allazi fihi tastaftiyan an gama da abin da kuke yin tambaya akan shi an gama da shi da an riga fassara muku ba to an gama kamar da ya faru da Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda a cikin kamar da ya a littafin sharh sunna na Imam al-Baghawi cewa wani mutum ya zo ga Umar dan Khattab yake ce mishi inni ra'aytu ka anni ashabtu thumma ajdabtu thumma ashabtu thumma ajdabtu thumma ashabtu thumma yace na ga kamar nayi ganye sai na bushe na ƙara yin ganye na ƙara bushe sai Umar ya ce mishi tara jirin tu'minu thumma takfuru sun tu'minu thumma takfuru thumma tamutu kafiran kai mutum ne mumini zaka kafirce ka sake kuma mumini ka sake kafircewa sannan ka mutu kafir sai mutumin ya ce ba umar lam ara shay'an dama ƙarya yake bai ga koyo ba sai umar ya ce mishi kad qudiya laka ma qudiya da sahibi yusuf an gama da magana ka yadda aka gama da magana dan uwan yusuf da aka kai ne ba da labarin mafarki ba za ka shirya wani farki na karya ka faɗa alhalin da tare ba to ka je wannan idan ka je ka faɗa aka je aka fassara maka haka ko wannan kaddarar da ke ciya ta iya faruwa da kai Allah shi kyauta baya ga zunubin da ke ciki kamar da ke cikin bukhari cewa wanda ya kirkiri mafarki ranar kiyama za a ba shi shinkafa kwaya biyu a cikin kulla su Allah shi kyauta to wannan su ne karshen kawa'idu da malam ya kawo baya da ya kawo su kuma sai ya ce albabu thalith babi na uku alwaqa'a wato abubuwan da suka faru wasu ahda, wasu events wasu misalai da zai buga na mafarkayya wanda za su taimaka wajen ƙara fahimta abin da ake magana akai malam ya ce wa hiya amsalatu lima'rifati kayfiyati at-ta'biri من المعبرين الصادقين والمعاصرين waɗannan misalai ne da za su gwada mutum yadda ake fasara mafarki kuma na ɗauko su ne daga labaran wasu mafarkaiya da wasu malamai masu fasara suka fasara mutanen da da kuma wanda muka yi zamani da su wala shakka anna kiral fariqaini yake babu shakka akan cewa dukkanin bangarorin guda biyu wato mutanen da din da kuma mutanen yanzu din yuhaki asarahu suna kwaikwayon zamanin su wake ahul mu'ash da kuma wato abin living experience abin da suka rayu a ciki fahina ma na ta'ammalu ta'awil as-sadiq ya najid anna mufradatihi hiya mufradati mufradatu hayatihim allati ashuha inda ma ashu tajribatuhum idan muka tsaya muka kalli wato fassarar magabatan mu za mu ga cewa ya dace da abin da suka rayu kai. وقد أصبحت حياتنا تحفل بأشياء كثيرة متطورة yayin da mu kuma rayuwar da muke a wannan zamani a karni na 21 ta waye gari tana cike da abubuwa waɗanda suke sababbi na ci gaban rayuwa a fi alaƙatul insani siyasiya a cikin dangantaka 'yan adam da tsarin siyasa abubuwa na siyasa sababbi dimokuraɗiyya zaɓe zanga-zanga 'yancin ɗan adam wane ne ga sunan ah, da makamantansu wani Sadiya, da harkokin tattalin arziki na kasuwancin lantarki da bankunan zamani da kamfanoni da askom da abin da ake ce mai hannayen jari gasunan iri daban-daban mu'amalar banki mu'amala kaza wani istima'iyya da kuma tsarin zamantakewa shi ma ya canza an raba al'ummomi zuwa kasashe zuwa nation zuwa nationalities kaza da kaza ga wasu da abubuwa na ci gaban rayuwa iri daban-daban gasunan da al'adu in shi kan ikhtisara in ka so za ka iya cewa fa fa sanniha ka ce da ita tajribatuhu al-hayya tajribatuhu al-hayya fi al-waqi alladhi ya'ishu fi wato living experience na abinda mutum ya rayu a ciki experience wato asalin gogewar da mutum ya a cikin rayuwar da fala yaktafi من ولا يكتفي من كتب المعبرين السابقين بأخذ المنهج ba za mutum mutum mutum ba zai takaice akan ɗauko manhaji daga littattafan waɗanda suka gabata masu fassara ba wa tanzilihi alal waqi kawai ya ɗauko shi ya saka akan abin da ake ciki da inna ma yajibu an takuna lahu tajribatu wajibi ne zama kana da naka experience din duna ma ihfalin ita zaribi sadiqina ba tare da kayi watsi da mutane da suka gabace ka ba fala budda min tafa'ulin bainal usulil qadimi wal jadid dole a samu synergy a samu harmonization a kulla alaka tsakanin abin da ya faru na da يعني قصدنا ومن خلال هذه الوقائع نستلهم آه، نستلهم التعبير عن طريق ضوابط الرؤيا السابقة ثم كحد wannan alakar tsakanin da da yanzu sai mu samu wato fahimtar yadda ya kamata a yi الوقائع الماضية فلا بارين وأن ذكر قاس كشوري المثال الأول مثال نفرقه يتي روى أبو عمار الطيان أنه أتى إلى محمد بن سيرين فقال إني رأيت في منامي كأن في يدي رمحا كأن في يدي رمحا أو قلع وأنا متني نسونا أبو عمار الطيان نودي تذكير في كتاب التعبير كتاب التعبير هو يا زيا مالا محمد بن سيرين يكتشي مسا الله شبابا كمالا ne farkin naga a hannuna ina rike da wani rumh wani mashi au kana ko kuma wani abin nan kanatu shine kamar matattarar ruwa don wani da aka tara ruwa ka fa qala lahu ibn sirin sai ibn sirin ya ce mushi hal ra'aita fi alaha sunnan shin ka ga wani haske ko wani abu mai kalli a saman wannan eh, takobin eh, kibiyan sore wannan mashi din ko wajen ruwan nan fa qala la yace ban gani fa qala ibn sirin sai ibn sirin ya ce laila nura ra'aita fi alaha sunnan ba ka ga wani haske فمن كان يريد لك غلام كفين شي تو za a haifa maka namiji walakin sayyidu laka laka ibna wannan yana da za a haifa maka iya ne mace sun masa kata sa'atan sun makara ibn sirin ya dan yi shiru sai sake cewa yuridu laka isnata ta binta kai ƴaƴa ne mata zuryan guda goma sha biyu za a haifa maka qala muhammad ibn yahya ne labari yake cewa حدثت بهذه الرؤيا حدثت بهذه الرؤيا ابا الوليد رحمه الله na ba wa abul walid wannan labari Allah ya fata mishi ka abul walid wa qala yabna ana ibn wahidati min hunna sai dariya yake cewa ɗaya daga cikin ƴaƴan nan goma sha biyu ni ita ta haife ni dan shi jikan wancan malamin ne wani ihda asharta khala kuma ina da ɗan uwan mahaifiyata guda goma sha ɗaya wa abu ammar na tsayyan jaddi kuma baban su din nan shine kakana abu ammar abbayyan at halil ga analysis fassara wannan mafarki الرمه والقناع ramzani متضادان waɗannan dinnan eh, kod eh, guda biyu mashi da kuma matattarar ruwa suna da karo da juna fa yi madu ila ramzin wada da ta sa ɗauki wanda ya fito fili wa huwa alqanatu shine matattarar ruwa da dalili adami wujudi sin fiha wanda ba a samu wancan haske a jiki ba Allah ta dubi alal zakri wanda zai iya nuna namiji fa urifa annaha unsa sai a gane ta ce yana ɗauko wannan ya ce ƙa'ida ta talatin ƙa'ida ta talatin wanda ake cewa a baya an karanta cewa kullum ma a shikala ka awiluhu da rumuzin da yi umadu ilan ramzin wa bai duk sanda aka samu karo an kasa fahimtar ramzi da yaɗe sai a ɗauki wanda ya fito a fili su masta danna bi dilalatul qur'anil karimi al muayyada kuma لهذه القناة في كما دلالة القرآن ودك bayan wannan wajen ruwan في قوله تعالى فدن Allah. wa qul ladribuhu bi ba'dha wa qul ladrib bi asaka al-hajar fanfadarat minhu 12 sai aka ce da annabi Musa idrib bi asaka al-hajar ka duki ka bugi dutse din nan da da sandaka fanfadarat minhu 12 ayna sai aka samu wato idan ruwa guda goma sha biyu sun fito wannan idan ruwan guda goma sha biyu da suka fito su suke wakiltar waɗannan 'ya'ya guda goma sha biyu kamar da a kisa suke kisa dangi guda goma sha biyu na banu isra'ila fa dalla ala annahu Zaku bi ithnatay ta wannan ya nuna zuwa ga cewa za a azabta shi za a yi mishi baiwa da iya mata guda goma sha biyu wa amsal qur'ani al-karim hiya usulun da ilmi ta'bir dama kuma mun ji a ka'ida ta talatin da biyu cewa abubuwan da alkur'ani ya buga na misalayya dukkaninsu dukkanin su ka'idoji ne na ilimin fassara mafarki wa jama'a ramzani wa maqsuduhuma wahidin wa huma alqana wa asa musa kuma an samu haɗuwar waɗannan codes guda biyu shine matattarar ruwa da kuma sanda irin ta annabi Musa kenan a misalin da aka yi wa qad dakhala ar-ramzu al-awwal ma'a ath-thani fala yuhmalani ramzi din guda biyu sai shiga cikin junansu ba za a watsar da kowane ɗaya ba wa tabi'u tabi'un akwai kuma wanda ke biye da su shine a kamar da aka ji a ka'ida ta goma sha ɗaya cewa idan kama fi ruqya المباشر والمتسبب والساكت فحكمهم واحد بخاصة في العين za ka samu haɗuwan wato ramzi guda da wanda yake mubashir da wanda yake mutasabbib da asakit kama a ce mutum ya ga wasu mutane a cikin mafarki wani yana dukan shi sauran kuma suna kallo ko wani ya harare shi sauran kuma suna mai tafi misali to duka hukuncin su daya a matsayin wanda za su mushi eh, al'ainu to haka anan ma bai wannan kanatu din da sandar duka za su kai ma hukunci wal qaryatu hiya al qanatu eh, wa hiya al qanatu hiya al mu'awwalu alaiha fi ta'wil wannan karina ta wurin taruwar ruwa shine abun kulawa wa tadullu ala al unsa tana nuni zuwa ga mace ne wa lillahi dalika al ma'ana al ayn ko mata wanda duk eh, anhu da dubbi alal insa da kuma abin da ke abin da ke nuna haka shine wannan tattarin ruwa da abin da ya faru daga ruwa kamar da ke a ka'ida ta goma sha uku na amsalin ta zatin da uku na amsalin qur'an wa kullama amkana hamlur ramzil majhuli wa huwa ar-ramh li adani wujudi sinni ala al-ma'na al-ma'lum wa huwa al-unsa fala yu'dal an inda aka samu yadda za a fassara wannan ramzi wanda ba fahimce shi ba to ba za a kauce daga wannan wato fassara da ya kamata a yi mishi ba wannan kenan misali na farko da ya buga sai ce a misali sani misali na biyu za a ila ja'far bin sadiq fa qala lahu wani mutum ya ga gun ja'far sadiq ya ce mishi ya ce mishi inna li kabahan min zujajin akulu fihi 'A'. ina da wani ah, kwano na tangaran kamar fulad na tangaran da nake cin abinci a cikinsa fara'aitu ka anna fihi namlan sai kamar ga tururuwa a ciki فقال الجعفر الصادق لك زوجة sai malam الجعفر الصادق رحمه yace kana da mace مجي na نعم يتي kala قال gulamun kana da ɗa namiji مجي na نعم يتي kala قال kana da bawa eh kala قال akhrijuhu min بيتك fa لا خير فيه فقد ka fudda shi daga gidanka wannan bai da wani alkhairi farja ila mu mugtamman sai kuma gidansa cikin bakin ciki fa akhbara zawjatahu fa qalat lahu sai ta ba ma tashi labari kin ji kin ji abin da malamin ne mu sai ta ce da shi wa ma azamta alaihi anta to kai ne kake nufin za ka yi kala azamtu ala bai'il gulam ce zan je in sai da bawa kala in bi ita hu tallikin ce to in dai har ka sai da shi to sai dai ka sake ni fa ba'ahu wa ha ko ya sai da shi ita kuma ya sake ta fashtaratu wa tazawwajat bi sai ta siye shi ta aure shi wato dama can suna da wata alaƙa ne malam a at-tahlil fassarar wannan waje wannan waje malam yake cewa a ƙarƙashin nan akwai rumuzin rumuzu hadhihi ru'ya thalatha ar-rajulu wal qadhu wal mutumin da kuma kwanan nan da kuma eh, tururuwa wasu abu jafar salim ra'i dalilin ala wujudi ma'rifatar halin ra'i kalla tare tambayar da jafar salim yayi tana nuni zuwa ga wajen sanin yanayin wanda kake mashi fasara kafin ka fassara wa fihi raddun ala man yufassiru ru'a bi dini ma'rifati tafasil kuma akwai mai da zance ga masu fassara mafarki kafin san dalla dallan bayanin shi kamar da muke yake cikin ƙa'ida ta goma sha shida cewa mafarki na iya sabawa da kirafin nasi wa hay'ati ah, fa aklu rajuli min al-qadihi kinayatun an jima'i imra'atihi ah, wannan abu da yake ci daga kwano kinaya ne akan saduwar aure da yake da matarsa wal qadhu min az shi kuma kwanan na ne kinayatun an mar'a ya yi kama da kinaya ne akan mace kuma fi hadisi nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa wai haka an sha rikan bil kai an sha!" ka bi a hankali da kayan karas mata kayan karas ne ana lallaba su to wannan shine gane cewa mace ake nufi wannan cin abinci kuma kinaya ne akan tarawa da ita wujudin nan fi ta'ami wal akli minhu wal akli minhu musharakatun fi irbihi samun yana cin abinci kuma ga tururuwa a cikin kwanan yana nuna ga cewa ko wanda yake tarayya da shi a wajen kwana da matarsa yana da wani kwarto a cikin gidan shi shi zai tambaye shi kana da bawa a gidanka wannan mulu kurwa ba ihun kaga tauraruwa da ba barauni ya ce kuma mai rauni makira babba ce wa hadhihi al-qarina wanda ce karina wanda yake cikin ka'ida ta 33 kuma da man karina ana dogara da ita وهي المعول عليها في التعبير وقد دلت على أن الغلام يسرق عرضه في غفلة منه وكان يبقى cewa wannan bawa nashi yana mamaye shi ya je ya shiga cikin mutunci sun zarafin sa a wajen matarsa sai gaflatin minhu ala da'afi tare da cewa mai rauni ne fala yastasni fala yastasna min ar-ru'ya alfazaha wala qara'inaha kaga kada a togace wani abu daga mafarki ko wani zance an shi fahiya واقع متكامل تدره التجزئة لما فرقي ما جنا تتكيا ود أن رجي وأنا أبو كذا أسامو تويتر وكما يبدو كذا كأيدا تأشرن شيء ورؤيا واقع متكامل تدره التجزئة والقرية هي المعول عليها تتعوي قرية تتعبن دور وجه وهي مشاركة النم الضعيف tarayya da yake da wato da aka samu rubin turuwa ta tarayya da shi a kai ina aka samu wannan da kamar faɗin Allah la yahdimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun eh, tauraruwa suna turuwa suna magana ba san ana jin su ba suka ce ayyuhan nam idkhulu fi masakinikum ku shige cikin gidajenku la yahdimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun kar su je su cinye ku su su tattake ku ba su sani ba kaga tururuwa ba ta sanin an san abin da take kenan to shine sai ya mishi ya mishi wannan fassara insha Allah babu wannan shine misali na biyu zamu saurara a musulmi, mun haɗu a darasi na goma sha biyar insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah